Ɗaliban makaranta na birnin Berto sun fara jarrabawa na GCE a rubuce ranar Talata shekara ta 2023 kuma suna fatan ci gaba da wannan jarrabawa cikin kwanciyar hankali har zuwa ƙarshen lokaci. Waɗannan ɗalibai na ƙara cewa wannan rana ta farko ta zo musu cikin sauƙi, suna fatan ci gaba a haka a sauran kwanaki. Wannan makaranta na Lycée Bilingue yana ɗaya daga cikin manyan makarantu na garin Bertram. wanda suke da ɗalibai fiye da ɗari tara. A jawabin shi wannan malami yana cewa kan wa'annan cututtuka na kolera da COVID-19 da suka addabi al'umma yasa ba su manta da tsabtace takunan makarantu da sauran wurare na ɓangaren makaranta. A wannan ɗakin jarrabawa, kowace ɗalibai ya mai da hankali a kan takardan shi. kuma malaman makarantar masu lura da su na natse kansu. Fatanmu dai Allah ya ba su nasara.